Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna tare da ni Zahra Aminu Fage. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma 16 ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata wato maganar ilimi da sana'a a rayuwar mace da irin tasirin da yake yi ga al'umma. Masu sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani. A yau za mu koma zauren tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa ta samu zantawa da shugabannin ƙungiyoyin mata a jihar Kaduna. Sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Daga bisani kuma muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshin ku daga Facebook. sannan kuma za mu buɗe muku layi domin ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook a makon da ya gabata. Inda muka ce, wani irin tasiri kuke ganin ilimin mace da sana'a musamman ma na hannu yake yi ga al'umma. Ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko amsar haɗin gwiwa ce daga sanusi madatti da magaran da ilyas yakubu inda suka ce da farko dai al'ummai suna faɗin idan mace ɗaya ta sami ilimi tamkar duniya duka ta samu domin kuwa mata suna ba da tasu gudunmawa sosai a fannin rayuwa da kuma fannin sana'ar hannu suna ba da tasu jarantar To sai kuma amsar Zulkifalu Usman Sharif daga jihar Zamfara inda ya ce, Hakika ilimin ya mace yana da matukar muhimmanci ga rayuwarta da al'ummar yankinta da kuma 'ya'yanta idan Allah ya bata baiwar haihuwa. Haka ma sana'arta na da matukar tasiri musamman sana'ar hannu. To Amina kin ji shi kuma Sadiq Ali daga Malam Faturin jihar Borno. Allah ya sa na faɗa daidai. Ya ce haƙiƙa ilimin mata yana da amfani saboda mace mai ilimi duniya ce. Haka kuma mace mai sana'a ma shi ma abu ne mai kyau. Mahmud Balarabe kuma daga jihar Filato ya ce, Hakika ilimin ya mace yana da matukar mahimmanci a tsawon iya rayuwanta da ma al'umma gaba daya. Ko ta fannin addinin musulunci idan ka baiwa ɗiya mace tamkar ka baiwa dukkanin al'umma ne gaba daya. Shi kuma Alhaji Murtala mai gyada Kuntagora. ya ce ni a gani na ilimi ya fi komai a duniya domin samarwa mace ilimi ko sana'ar hannu tamkar koyar da duniya ilimi ne baki daya To sai kuma arma ɗan mai ganga ya ce Assalamu alaikum voe Hausa. Tabbas shi dai ilimi lantarkin duniya ne ga wanda ya gane. Sai Siraja Musa daga jihar Kano Jalla babbar Hausa yaro ko da me ka zo an fika. lallai <laughs> kam inda ya ce ilimin ya mace yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar al'umma haka zalika ma sana'a ga ya mace rufin asiri ne ga 'yan uwanta da mijinta domin idan mace tana da sana'ar hannu zaka ga suna haɗuwa ita da mijinta suna rufawa juna asiri To daga jihar Kebbi kuma Basiru Usman ya ce, karatun mace yana daidai da koyar da al'umma ne duba da zaman da suke a gida. Sana'ar mace ta fi tasiri a gidan aurenta ba ta dinga gararan ba kwararo da saƙo da sarari ba. Don haka kowanne yana da tasiri ga rayuwar mace amma a gidan aure Allah ya samu dace. sai isa lawal girgir magajin garin girgir a jihar yobe ya ce a gaskiya ilimi da sana'ar hannu ga 'ya'ya mata yana da mahimmanci matuƙa ga mijinta ga 'ya'yanta da ma al'umma baki ɗaya duba da yadda masu iya magana sukan ce ilmantar da 'ya mace tamkar ilmantar da al'umma ne baban dai mamman bande ya ce ilimin mace da sana'a yana da babban tasiri a cikin al'umma musamman sana'ar hannu a cikin gida. Amsar mu ta gaba ta fito daga Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza. Ya ce yau da gobe hakika ilimin mace yana da matukar muhimmanci a tsawon iya rayuwarta da ma al'umma baki daya. Ko ta fannin musulunci idan ka baiwa mace ilimi tamkar ka baiwa dukkanin al'umma ne ga baki dayanta. Tawon sai kuma zaki so dangi zoma Allah sa na faɗa daidai. Ya ce sana'ar 'ya mace tasirinta ga al'umma shine rage zaman banza gare su da rage yadda kai ga 'yan mata. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Baniya Mudi malamin makaranta ɗan Nijar. Allah ya sa na faɗa daidai. Ya ce VOA Hausa ni a gani ganina inda aka bawa ɗiya mace ilimi to al'umma ta dace. To masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma za mu garzaya filin tattaunawar mu a Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana domin jin ci gaban tattaunawar da muka fara a makon da ya gabata. inda binta ta yi mazauran tambaya kamar haka. Kamar yadda na ce dai a tambayar ta na son mu fayyace muhimmancin ilimi ga mace. rayuwarta inda iliminta ba ita kadai zai shafa ba hmm. ba mijin kadai zai amfana ba ba ta kadai za su amfana ba hatta hmm. idan ka zama kaka hmm. kana da ilimi yana nunawa saboda jikokin gama za su mora kuma al'umman gari gaba ɗaya za su nuna so mu yi magana kuma mu yi bayani akan maganar muhimmancin ilmantar da ya mace da kuma sama mata sana'a musamman na hannu to na farko dai kin gani shi bature da ya kawo wannan eh, karatun boko eh. akwai abubuwan da kowane eh, shekaru na ɗa akwai abin da zai koya don abin da za a koya ma dan shekara biyu ba shi za a koya ma ɗan shekara biyar ba kin gane suna bi ne abi abi abi dan me dan kwakwalwa tana ƙara eh, budewa ana ƙara mata eh, ilimi a ciki har a zo haka zama profesa to kin gane ilimi ko na ne ko na boko ne ko na islamiyya ne ai kana karuwa ne da shi ta zaman duniya ta zamantakewa da mutane gashi nan dai iri-iri to in baka da shi da Allah ya kika gani me zai faru kuma abu ɗaya da na san cewa eh, eh, eh, ilimi yake kawowa yana ƙara maka fahimtar duniya yana ƙara maka ka san ciwon kanka abin da maza kuma ba sa so kenan because in mace ta san ciwon kanta ta san ta san mahimmancin ta har wai ka ce eh ni na iya kaza babu ai shi yasa ba sai ki ji namiji ake shi in zai aure ba zai aure eh, wanda ta yi gama university ba mm-hmm. Hajiya wannan wannan wannan binciken jariyar ba ke kanki kanki kanki wasa kike kin san wannan magana abin da faruwa yake faruwa tunda ke yanzu ki duba wanda ta gama primary da wanda ta gama secondary da wanda ta gama university ki ya sa su a mota ɗaya don Allah. Because ko yaushe kana karawa, eh. kana ƙara fahimtar abubuwa, kana ƙara ilimi. Kin gane? Hmm. Haka kai da ba za ka san abin da zai cuce ka kuma ba za ka yadda ba. Because ka riga ka waye kana da bakin magana. Abin da mazan kuma kenan ba sa so. Kin gaya miki. To Hajiya wannan magana daga bakin ki ta fito. Hmm. Eh cewa mazan ba su yadda ba. To ai gaskiya ɗaya ce. kala mutum da namiji dai inda arewa ne mm. yawancinsu ba duka ba ai ba za a ce duka eh, kowa amma yawancinsu ba mata suke so ba baiwa take so <laughs> wato mai masa hidima wanda za ta zo ba ta da baki ta an riga an cire an sa kwado ko kuma an ma cire gaba daya an sa tape haba an dinka an yi surgery an dinka malama asuma su ko da suka iya soyayya kullum suna oh, jikin ba mu gani ba zauren kofar gidan yarinya oh, ai ka waya ne ba hana ta bacci <laughs> da wuya kalilan ne in kika duba wannan soyayyar ta kafin a yi aure ne ana aure ya kare ya kare shi yasa kika ga aure yanzu bai dadewa ta san kan don ba a zauna an an fahimtar da menene ma aure ba san ba bata mm-hmm. san ko addini ai ya nuna maka yadda za ka yi duniya ko to ilimi zai sa tunaninka ya samu hanyar ya kamata to suna ba sa so kana ganin hanya a saka wurgoka a motan duniya baka san hanya ba duk inda an soke ka oho ka dai ka soka ko sahara aka soke ka kwanta ka mutu a wurin rayuwanka ya lalace su ba sa so kai ka san hanya yadda za ka yi rayuwa wato ana ki fahimta mm. kasancewar ki ba kuwar arewa yanzu ke ki yanzu ba kun tana ya kare ba ba ba ba ba ba kun tana ya kare saboda mutane da Hausa arewa eh, to ba ta kina cikin arewa ce yanzu ba wani bakonta ya kare tuntuni <laughs> kuma yana faruwa a gaban mu da kannen mu da yayyen mu da yaran mu muna ma cikin shi ai to bari in kai ki ma zaki gani yanzu islamiya ki je wata islamiya ki saya a waje karamin islamiyya na, na, na primary section za ki mm. gani akwai yara mata da maza ki je secondary sai ki gan population na mazan na koya addinin musulunci shi fahimce shi don shi zai kai su yadda za su yi rayuwarsu mm. sai ki gan basa da yawa mm-hmm. mata ne za ki gan mm-hmm. duk wazi ki kunna television ki kunna rediyo duk wa'azin a kan mace yadda za ta yi eh, bauta eh, eh. Mm. miji ba za a koya mashi wannan wa'azin ba a kai ga miji ga yadda za ka yi da matanka ka kai ta ta yi kaza ka kai ta ta ji daɗi ka kashe mata kullum ce mm. kullum kuma wazi ka rage kudin sadaki ka rage kaza ka yi mm. kaza ne kawai wazi da aka sani ba a san wazin da za a yi a ce ka yi min matanka kaza ta ji daɗi me yasa don mai yin wazi kullum da namiji ne gaskiya ne dawo na gode yadda to malamai duk mun tattauna mun buga gaba mun buga baya akan matsalolin mace take fuskanta da waɗansu abubuwan da yake takura mata musamman ga neman zaman ta lafiya a cikin al'umma menene mafita ya za a yi mu warware wannan kullum mm. da yake kan matar arewa ko da yarinya ce ko kuma matar aure mm. to eh, na farko dai eh, na gaya maki mata yanzu kan sun tashi sai ba ma sai an gaya masu kin san in wahala ta wahala kai kanka sai kai kanka faɗa sun gane cewa zama kawai a gida ba zai yiwu ba ko da dai ma baka da ilimin banatna muna ta kokari mu nuna musu ko ka kai shekara nawa ne zaka iya koma ka yi ilimin nan akwai yaƙi da jahilci kuma akwai kuma ma wanda ma yafi wannan sana'a koyan sana'a tunda shi ne zai taimaka maka. Wata ko mace bata riga ta bata bata da ilimi. Ko ba ta da ilimi. Idan za ta ji ƙuyan koma makaranta da wani nauyi. Eh wani eh. Amma ta samu dai sana'a. Ta samu sana'a da za ta samu dan kwabanta kullum da zai rufa mata asiri. Kuma miji dai ba zai hana ka kana sana'a a gida ba. Kile zai hana ka fita waje oho in kana yi a gida ne. to wanda zai kaman ki da kitso ila lallin nan ma ta kuma abubuwa da yawa da ake yi a gida ai ba dole ka A ka fita a in ka je mm. economy na China da India mm. umbrella ne sai ka gan wani yana dinka wannan leman din nan sai ka gan wani gida kalli kallon nan su kawai suke dinkawa fa mm. wani kuma zai yi sandan nan wani yana yi mana roba na ƙasa wani na kaza sai ka gan anguwa guda gaba ɗaya kowa yana nan yana cikin harka cikin mm. gidan shi kuma mata ne yawancin su wato kana zaune a gida kana zaune a gida gashi za ka yi ayyukan da ya kamata ya da shi musamman kungiya take da shi na yin lema kuka yi wani shawara kun lema za ku fito wato matan sukan haɗu sai su shawara su yi shi yasa fito da wani sana'a su yi mm. kenan shi yasa shi sa a jami'an matan arewa muke ta kokari mata su shiga kungiyoyi daban-daban kin ga yan kudu abin da suke yi kenan duk abin da za su za su ga dan a kungiyance din ya fi kyau ya fi kuma in za a taimaka za a taimaka muku ko koyon wani abu ne in kuna da kungiya ya fi muku mu yanzu kin ga jami'an matan arewa ta yi shiru wani shekara 20 da nawa sai da na hau yanzu na samu ina ta kiran mata a kungiya kowa ya kungiya ya zo duk abin da za a yi da za a taimaka in yin sana'a ne in menene kin ga in mutum ɗaya a kungiya ɗaya ya koya zai je ya koya mu sauran duk komai a kungiyance ya fi mana don duk abin da za a yi in ma sana'a ne ko menene kin ga in mutum ɗaya ko biyu suka zo daga kungiya in aka koya musu za su koma su koya ma kungiya kuma yanzu ba su suka an fi so a ba kungiya duk wani taimako a kungiyace din ya fi da mutum ɗaya shi yasa muke ta gaya mata ku yi kungiya ku zo muna ta registration din su muna ta abin da din su ana masa register eh register maganar kungiya ba sai da ilimi ba sai wanda suka wallahi ba sai da ilimi ba wallahi ba sai da ilimi ba ba sai da ilimi ba sai kuma misali ba na ce maganar lema ba mm. Allah ya sa wata wannan magana zai mata amfani mm. akwai gidan da ba a amfani da tsintsiya a kowa yana yi to tsintsiyan ba ciyawa ne ake samu shi ba wai shi kashi ake ba fa mm. zuwa eh. ake kawai a yamma zane ma suke zuwa ana yanko shi a kawo shi bakin daji daji haka ah, yawwa to me zai hana mata su zauna su shirya tsintsiyan da dan handir din shi ban taba gani an yi amma na gan shi ana yin shi a philippines na gan shi ana yin shi a india na gan shi a saudiya an shigo da shi daga wani wuri to matanmu ba za su iya samun shi wani wani abun sabo da zai kara zai kara shi wani abu eh. to kin ga wata za ta zauna ta shirya sandan ko wata kuma za ta tsaya tana saka shi a gefe ya zama dan falle haka wanda zai zai sa tsintsiyan mm. ya zama ya ta fidar da sauransu to wannan abin wanda za a cire yana ko to ka dan in ka dan shimfida shi ka dan bude shi zai dauki dattin wannan yashi yashin yafi wanda ka dunkule shi to in ta yi haka mai zai hana za in kin tsaya a titi wanda eh, mota take zuwa daga sadun Kaduna sai ki gan kudancin kaduna ina ji a muni guda mota biyar ko shida zai zo na tsintsiya dan Allah ba arziki bane ba kudi bane amma ba za a kula shi ba sai a zauna wayo ba da kaza ban yo ba da kaza to haka za a mutu ba kaza wato guntun gatarinka mm, mata sai amfani da abin da suke da shi kusa da su to su su amfani su su zauna su yi shawara menene za mu yi sai su yi mm. in suka hada kansu kin ga yanzu muna da kungiyoyi masu eh, noman shinkafa hmm. noman masara masu yin sabulu masu yin takalmi masu yin jaka duk suna nan to yanzu dan wannan ciwon nan ne na covid shi yasa duk kin san an hana a haɗu amma in Allah ya da in abu ya sauki za mu zo za mu koma ga yadda damin jam'iyyar mata arewa take tana koyar da sana'a da kuma yaƙi da jahilci don dole shi ma sai mun kawo shi don gaskiya matan mu suna neman a ɗan bayan masu da kai mm. amma na kungiyar nan gaskiya mun fara kuma yanzu haka muna da kungiyoyi sun fi hamsin kuma muna ta hulɗa da su duk wani abin da ake yi muna jawo su muna ba su to da ƙarshe wani shawara za ku ba macen arewa wurin ganin ta gane da darajar kanta kuma ta tsaya da kafafuwanta ta tsaya tana dogara da wani wurin ganin ta nemi ilimi da kuma sana'a duk mace wanda ta mallaka kanta tana sauraron ta mallake hankalinta tana sauraron mu ke ba kuskure bane da Allah ya yi ki mace haka ya ga dama ya yi ki mace ki tsaya a kan ki mace ki yi hali na kirki ba mu ce maki ki je kina zage-zage iyaye ko miji ki tarbiya mai kyau ki nuna tarbiya mai kyau ki ya kamata ki nemi kanki ilimi ilimi kullum ba na takarda bane fa mm. iyayin abubuwan shine ilimi ki samu wata sana'a mai sana'a, ilimi da yin abun da zai fi fido maki don riba kadan mm. shine ilimi ke sai ki yi kungiya kungiya menene kungiya mutane su taru su yi shawara daya su yi wani abun shine kungiya mm. za ki samu taimako za ki samu cigaba. ni dai shawara na kenan to jam'iyyar matan arewa dai mu je muna nan an san mu tun 1963 kuma sha'anin mata muke yi kuma koyaushe muna nan muna jira mata su zo su same mu don mu taimaka musu don dole mace ne za ta taimaki mace yar uwarta kin ga ba mai ma maganin siyasa ba mm. kuma dole yanzu muna ta gaya ma mata su fito a yi siyasa nan da su don inda ake zuwa ake yin abubuwa ba mu ci akan tebur din nan ya za a fidda mana abubuwan da zai taimake mu mata hajiya ilimi bai isa bai wadace ta bai na ita to ai shi yasa da muke akwai masu ilimin da suke so su shiga siyasa amma sai kiga abubuwa da yawa yana hana su yi amma muna nan muna ta cewa in mace ɗari ta fito a ko da mutum ɗaya muka samu kin ga a sanata ko sanatan mu ɗaya fa mace daga adamawa don gaskiya ana cutar mu da yawa a nan din saboda haka mata ku tashi Allah yana taimakon mu mu ma mu taimaki kanmu amma dole sai mun tashi tsaye kuma sai mun nemi ilimi sai mun nemi sana'a don mu samu mu kare kanmu mu taimaki 'ya'yanmu mace da namiji. daukar bayan an yi kayan kwalam da makulashe kayan maski-maski yanzu kuma sai zancen lemu ko lemun sha sai yanzu zan yi sarrafa miki lemu na citta citta da lemun tsami da mant shi wannan lemu na citta kamar ji na janjambur da muke cewa a turance sai ki nemi lemun tsamin ki mai kyau mai ruwa ki samu citta ki danya sai ki sayi mant mant dai anana wannan anana mant kala biyu ne akwai mant anana akwai mant mai alkwal wannan mai kamshi daga nesa kike jin kamshin shi kala biyu wannan duka in son samu ki same su kina ji ko sai ki samu citronel wani wata el gamba gamba ce dogaye mai kaman gamba mm. sai ki nemi siganki sai ki nemi eh, karamfaninki sai ki nemi sikir vani suga. wani suga ne na nan mai iskan vani mai kamshi to shi wannan lemun tsamin naki sai ki yayyanka shi ki yayyanka shi yanka daga kwance ki yayyanka saboda dan ruwan shi abin ga kin yanka daga sai matse an zai wuya kin matse lemun tsamin ki kin samu ruwan shi sosai kin samu ruwan tsami lemun tsami isasshe sai ki dauko cittan nan taki danya ki zo ki zamna ki wanke shi tas shi ma wankin cittan ki sa odi javel da lemun da cittan duka sai an sa mishi odi javel kinnan ko kuma a sa mishi eh, sabili dan kofuro a wanke su da sai ki zo ki nemi yi kuwa ki kankare bayan citan nan ki karkare ki karkare tunda yana da datti yana da baki baki da wannan bawan nashi baki na baya shi ma ki zamna tas ki karkare shi sai zama masara fes gwanin kyau to dama duka mata masu aiki da lemu yau akasarin shi suna da turmin su na musamman na daka wannan cittal sai ki dauko wannan dan turmin naki ki bubbuga ki bubbuga cital na naki in kin buga shi ya dan mutu kina da mashin kinki na nikan citta blender yawwa kina da wannan el blender sai ki dauko blender na naki ki zuba ruwa ki saka ruwa kamar rabi sai ki dauko wannan cittar da kika buge sai ki zuba shi cikin ruwan blender nan sai ki jona blender ki sai marka tas yanda in kin tace shi sai zaren cittan zai yi saura cittar duk ta nuku shi kenan bayan kin tace shi sai ki dauko wannan ruwan cittar shi ma wannan ruwan lemun kin ma abin ga ki tace shi musamman kina da tamanki na tata kin tace ruwan lemun ki kin tace citta ki niƙaƙa kin gane ko ai ki dan bubbuga karamfanin nan naki ka kulkulkul ki kulkule shi sai ki dame karamfani to wannan ga citta da karamfani blender ya nika ga lemu kin tace duka wannan sai ki tace kin samu ruwa kala biyu ko sai ki dauko wannan mantikin taki ganyen na'ana na'ana eh ganyen anana ki dora ruwa a casserole daga ya tafasa sai ki dauko ganyen man cikin wannan shi ma kin wanke shi tas kin hudda mishi duk wani datti a jikin shi sai ki saka shi cikin wannan ruwan tafashe shi daga kin saka shi kawai ya tafasa so daya sai ki sabke tunda ba a so ya ta tafasa kamshin shi ragewa yake ko kuma in dai kin wanke shi da kyau kina iya murje shi da sukari kenan ga ruwan ganyen man ganyen anana ga ruwan ki na citta ga ruwan ki na lemun tsami ko shi kuma ruwan citta game da karamfani sai ki tace shi gaba daya in kika tace kika hada su sai ki ɗauko siga sigan ki mai kyau sai ki zuba a ciki daidai yadda kike zai ishi ruwan ki sai ki ɗauko wannan sukar ne sukarin nan mai kamshi ki motsa ki motsa ki motsa shi sai ki saka glass in kin kankara yayi sanyi karau lemun <laughs> kana neman shan shi shi sai ku sha ku kin gani gashi na lahiya lau babu wani cuta kuma sai dai yama ma dan adam Eh, amfani a jikin shi tunda duk abincin nan da kika ci in kika dora wannan ruwan lemun sai narkasa da abincin nan kuma ki digere da kyau ya yi kasa gashi natural ne ba shi da wani sinadarai ba shi da illa ko daya natural ne ke kika sarrafa abin yanzu dai tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. To madalla masu sauraron mu mun samu kiranmu na farko da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Ina wunin ku. Lafiya kalau muna jin ka. To alhamdulillah kuna tare da Shehu Arba Asara ne ina kiran ku da Kebbi. To muna jin ka Shehu. mecece me za ka kan ah. akan maudu'in namu ne? Wala ganin gaskiya muna muna horin ciki da dawo mana da bude layi mu kira mu faɗi albarkacin bakin mu da Voice of America take yi a ganin gaskiya mun ji daɗi sosai sosai. Allah ya Allah ya saka muku da alheri saboda kuna ba mu dama muna faɗin albarkacin bakin mu hmm, a tashi lahiya. To mun gode da wannan kira naka yanzu kuma ga wani kira ya shigo. Da wa muke magana? Alo. Muna jin ka da wa muke magana. Eh kuna tare da Abdulrahman Ibrahim da ake ce ma abu ɗan ikakan daga nan Amurka jamhuriyar Nijar. Muna jin ka Abdulrahman. Eh abu ɗan ikakan daga nan jamhuriyar Nijar. To abin da zan ta bisa wannan maudu'in na. Mm. Muna jin ka. To da alama mun rasa wannan kira yanzu kuma mun samu wani kira da wa muke magana. Hamidu Kalallabo. Muna jin ka daga ina? Hamidu Hamidu Kalallabo. Hamidu Kalallabo daga ina kake kira? Difa Difa Jamhuriyar Niger. To madalla yau dai ka ji maudu'in namu me zaka ce a kai? Mun ji daɗi wannan bude layi da kuka yi mana. To mun gode da wannan kira naka Hamidu. Mun sami kira daga Taraba da wa muke magana. Da wa muke magana? Ko za ka ɗan rage rediyon ka? To da alama mun rasa wannan kira masu sauraro yau fa layi a buɗe yake ku kira ku bayyana ra'ayinku muna magana ne akan ilimi ga sana'a ga rayuwar 'ya mace. Mun sami kira daga sakwato da wa nike magana. Najeriya. To Abdullah Garba ko za ka ɗan rage akwatin rediyon ka? Eh, a gaskiya dangane da abin da muhimmancin musamman ma ya sana'o'i ga musamman ma mata da kuma ilimi to yana da babban muhimmanci kwarai da gaske idan muka duba don mace ilmantar da mace guda to kawai ilmantar da al'umma ce ina ƙara kira musamman ma ga madadai da kuma magidanta da su ba mata haɗin kai da ganin cewa sun samu ilimi da muhimmanci su kuma dora su da sana'a. To mun gode da wannan kira naka kiran mu na gaba wanda shine na ƙarshe daga jihar Bauchi da wa muke magana. Abubakar Abdulsalam. Muna jin ka Abubakar Abdulsalam. Daga Akuyan Misa Local Government. Muna jin ka me zaka ce a kan maudu'in namu na yau a gurguje. Ɗori na koya ne ai yana da muhimmanci ainihin. Mm. Sai dai na eh, kanin na ɗan bace da kanin kanin bayanin. To yau muna magana ne akan ilimi da sana'a muhimmancin ilimi da sana'a ga rayuwar ya mace da kuma menene muhimman tasirin da yake da shi ga al'umma. Ilimi da sana'a muhimmancin su ba kaɗan musamman ga ya mace. Mm. Dan idan Allah sa ka koyar da matarka ko yarka da ilimin da farko ilimin addini ko na sana'a sannan aka kai ta gidan miji za ta taimaka mijinta za ta taimaki kanta ƴaƴanta ma za ta taimake su in Allah fure muku yaya mm. saboda muhimmancin ba kaɗan bane da fata mun gode radio amurkan kuna tare da abubakar abdulsalam a kuyam so local government to mun gode abubakar abdulsalam da wannan kira naka Masu sauraro da haka maka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a nan kuma shirin namu zai da sa'aya. Sannan kuma za mu yi a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da kuma injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Ba za su ba.